me ka nan kuma kada ka ji tsoro kada ka razana abubuwa da dama sun zo su faru da kai amma ba zan bari ba saboda ina son ka ni yan sarki aljannu ce ka kwantar da hankalinka ba abin da zai same ka kuma sarautar garin ku ko ana so ko ba a so sai ka yi ta wacce irin rayuwa kake jefa kanka duk na ji abin da ka yi ka rasa wadda za ka lalata za ka nema sai cikin kuyangi kuyangin ma cilluwa tana ɗaya daga cikin amintattu wanda iyayenka suka aminta da ita ko da yaushe zan maka magana sai ka ga kamar ba na son ka ne na fi son uwanka. don me isa na ce na fi son ya sarautar shi nake so a raina yi sarautar nan ko bayan ba raina wannan bambancin da kake nunawa tsakanina da shi shi na ɗaya daga cikin abin da ke jawo yin rashin mutuntawa a tsakanina na shi kai ka raina kanka domin kuwa ni ya fi cancanta in hau wannan sarauta ba shi ba domin ni ne babba baba na son ka bane halinka ne ba na so na yi da na yi ka gyara ka kiya me kake so in maka ka rasa wadda za ka bata don ka zubo da masarauta mutunci sai ɗaya daga cikin bayi wayanda iyayenka suka yarda da su ina sa ran nan gaba zan 'yanta su ka bani kunya ƙara haƙuri ka ci gaba da wannan ka kuma jajirce da wannan halin ka kuma ci gaba da biyayya da yin biyayya ga abin bauta za ka yi sarautar wannan gari na masarautar juda abin bauta a taimake ka in kaga za ka gyara ka gyara ba ka da kanwa na taba cewa ba na santa sai kai ka gyara har yaushe za ka ji abin nake gaya maka kai baka iya gaba bane ba baka iya gaba ba ni fa ban ɗauki wannan abin da wasa ba daga kai har mahaifanka kowa so nake sai na ga bayan shi ko baka san irin kallon da nake muku ba da kai da mahaifinka na gaya maka kar in sake jin bakinka ya buɗe ya yi muni magana kuma bari gaya maka kai dama can dan uwanka ya zama shashasha bana ta tashi mutane suna suna rutse ka ko kana ganin a cikin gari kowa yana yana yana biye maka kai kana ganin kamar saura kiris hmm. ta yaro kyau take ba ta karko matukar ina raye ina tabbatar muku da cewar labarin nasara a tsakaninku babu ba maganar jirwaye wannan kujera sai wanda ya fito daga tsatsanta ai ni ba laifina ba ne laifin mahaifinmu ne shi ya amince cewa zai yi murabus yaban wannan sarauta don haka bai kamata kai ta ganin laifi na. don mahaifinku ya ce zai yi murabus ni ban da rai ai rashin adalci ne da ba zai ce kani zo kawo ba ina nan ina bin duk hanyar da zan bi ba kuma zan saurara ba ku kuma ku kuma da ake haɗe kai da ku da ake haɗe kai da ku kun ƙi kuma da goyon baya idan na samu nasara in na samu nasara irin ku duk kullum a gida kowace da safe sai an mata bulala tamanin tamanin ayin iska ku rinka haƙuri da mahaifin namu saboda kun san yadda yake yana nan wani iri iri ne don haka ku kasance masu haƙuri da yadda abin bauta ya rima sai ka hau sarautar nan ba ku iya tafiya abin bauta ya taimake ka abin bauta ya taimake ka wannan jaro wannan kai ke ke zona a a tashi tashi tashi tashi tashi tashi haba cilluwa na daɗe batun da na dawo nake son mu fahimci juna da ke amma kin kasa ganewa duk wanda aka ce cilluwa ana nufin ya ci gaba ya cilla ya nisa amma kin zo kin tare gindin wata guzumar mata to ni na zo ne in zo karɓi wannan sarauta kuma in na karɓi wannan sarauta ina tabbatar miki da cewar kowa zai ji daɗi a garin nan to shi sarki iri na bai kamata ya zauna haka ba ni ina da tanadi a kanki mai muhimmanci amma ba za ki gane ba akwai wani akwatu na wani sarri wanda na tanade shi saboda irin ku wanda in na samu za su gane inda aka dosa ko za mu shiga ki ga akwatin ni ban gane ba shi wannan akwatu na tanadi yadda za ki gane abubuwa in kika shiga ke gani kuma so nake nan gaba ki zama ke ce sarauniyar nan ko ina ne in aka zauna a gidan sarauta muna mata magana ne akan abin da ya shafi sarauta wuce ki tafi zuwa inda zaki je kin ji abin da na gaya miki ko ka bani sai gobe sannan mu izuwa na gaji ka bani sai ka yi hakuri akwai abubuwan da suka darme mun kai ina son ka rawa to to to zo mu je zo mu je mu zauna zo mu je mu zauna zo mu je mu zauna da idan ayi duk abin da za a yi zo mu je mu zauna zo mu je mu zauna am ba komai yasa kaga ina damuwanka ba tun azan nan nake bin ka illa wani abu ne da ya darme mun kai kuma ina son a warware min matsalar Mhm. na ji labari tun daga kakanninku har zuwa iku cewa duk wani abu da yake faruwa a nan garin ko abin bauta ya lamuncewa da kwarwale wannan abu dai ka bani sai gobe ka bani sai gobe sannan mu zuwa na gaji ka bani sai gobe kai hakuri akwai abubuwan da suka dar neman kai ina son ka to to to zo mu je zo mu je mu zauna zo mu je mu zauna zo mu je mu zauna dai da yi duk abin da za yi zo mu je mu zauna zo mu je mu zauna ba komai yasa kaga ina damuwanka ba tun azan nan nake bin ka illa wani abu ne da ya darne min kai kuma ina son a warware min matsalar mhm. na ji labari tun daga kakanninku har zuwa iku cewa duk wani abu da yake faruwa a nan garin ko abin bauta ya lamuncewa da kwarwale wannan abu sarauniya kaba ita ta yi aika a zuwa garin masarautar juda na cewa kada su kuskura su buɗe wata tukunya to na ƙoƙarin tambayar ta dalilin da ya sa ta yi wannan aikan bata riga da ta sanar da ni ba to shine na zo gare ka don ka rawa leman wannan matsala ina da buƙatar sanin me ke faruwa ba komai bane dalilin da ya sa tun lokacin da lokacin kakanni da kakanni wato masarautar juda da kuma wannan masarautar tamu akwai amana da tsakanin koWani sarki sarkin garin juda da wannan sarkin na yankin sun shaku sosai wasu masu da suka faru tsakanin wannan masarauta da wancan masarauta suka haɗa kansu don shawo kan wannan matsala amma ina sai da tafi ta kawo kakan sarauniya ka ya sadaukar da rayuwar al'umma ta ta tashi da baya na yadda na sadaukar da rayuwata da jama'ata ruhinka da jama'arka da al'ummarka suna ciki wannan cikin kada ka yarda domin tsanani domin wahala kasancewar haka ne ruhin su ya zamo a cikin wannan tukunyar da aka hana a buɗe domin lokacin da aka bashi ita an bashi sharaɗin cewa idan ba ana yaƙi ba ko wasu masifu suka taso to ba za a buɗe wannan tukunyar ba idan kuma harakan ta kasance to za ku a yi ba ba nan ba can na riga na aminta da kai saboda hakan sun zakar da rayuwata ga matsala da gani wadda ake bisa garin ta ina godiya gare ka da ka aminta da ni ka jinjina min ka da ni ko na ɗauka wasu lokuta baya ba da jimawa ba mahaifin sarauniya ka ba lokacin da yana rayu ba zai taɓa yiwuwa ba zan iya komai zan iya aiwatar da komai domin in cimma burina sai dai rayuka za su salwanta tabbas tabbas za su salwanta mahaifiyata ki sani fa wannan sarauta ba ta mutu ko ai rai bace ki janye kudurin ki daga wannan abin da ke nema daga yawan baki kada sake jin wannan maganar daga bakin ki wannan sarauta ko kina so ko ba kya so ya zama tilas sai kin yi shi ya mahaifiyata ban gaya miki wannan maganar dan ranki ya ɓaci ba ita fa wannan sarautar ya mace ba ta garinta ta ƙarya kike yi dole sai kin yi ko kina so ko ba so daga kanki kuma za a fara ko mace ba ta gado kina ji na haka za a yi jakadiya abin bauta ya taimake ki abin da yasa na neme ki na'am ba don komai bane saboda na yadda da ke kuma a dukka mutanen da suke fadan nan ba wanda na amince masa irin ki haka ne kin dai san masarautar nan ta kina da masaniya cewa mace ba ta yin sarautar masarautar nan shakka ba ni kuma ina mace gare ni guda ɗaya sa dukkan bincike na da duk hanyoyin da zan bi an tabbatar min da cewa ba zan ƙara haihuwa an tabbatar min da cewa ba zan ƙara haihuwa shi ne daga cewa a bisa al'adar masarautar nan da aka ce sai namiji zai yi sarauta nake so a canza al'amuran kan cewa ta din nan mace ta yi sarauta yanzu menene shawararki to ai abin bauta ya taimake ki ya ba wani abun damuwa ba ne saboda ke ga waziri duk abin da kika so bangon duniyar ga yana miki shi sai dai kuma matsalar shi guda mm. waziri mai san abin duniya ne idan zaki mallaka mai dukiya duk abin da zai miki duniya duk abin da kika so duniya yana miki shi in dai ga dukiya kasar ke da wannan ba matsala bane in har zai min abin da nake so to ni ma zan masa yanzu ki mu waziri duk abin da yake so zan ba shi kuma kima kina da naki kasa ta <laughs> haka akai ali ta ya taimake shi yasa nake nake da yanzu zan je in nemo shi da yadda abun bauta har yasa nake bala'in sanki saboda kina da kwakwalwa <laughs> abin bauta ya taimake ki waziri abin bauta ya taimake ki sakon ki ni jiya nace an ce kina bidata maza da sauri ƙwarai da to shine abin bauta ya taimake ki shine ne sauri ne to in ji sakon naki in ji kiran naki na sa a kira ka ne ba don komai ba saboda na ga na yadda da kai abin bauta ya taimake ki kuma na ga kana da kusanci da sarki tabbas shine nake neman taimakon ka abin bauta ya taimake ko zan iya samu a gare ka abin bauta ya taimake ki ni a taimakon da kika bi da zuwa gare ni ah, abin da nake so abin bauta ya taimake idan har ka biya min wannan bukatar tawa kana da sakamako mai girma a gare ni abin bauta ya taimake ki wato kan maganar yata ce na san cewa a ka'idan ƙasar nan mace ba za ta yi sarauta amma ni ina so duk yadda za a yi duk hanyar da za a bi yata ta kasance ta yi sarautar garin abin bauta ya taimake ki ke zo gidan sauki inda waje na nan shawar da zambaki muna da wani shahararren boka ƙasar wanda ba mutum da ya san da shi ba sai mu zan yi miki hanya zuwa gare shi mu je mu yi mai bayani shi kan shi ya san ƙasar ga tamu garin ga namu mace ba ta sarauta to amma in mun ka ta mishi da kukanmu babu abin da bai yi muna don haka za mu tafi tare mu ga mishi cewa yanmu kaba muna son ta yi sarautar garin ga kuma ba zai musanta muna ba ba damuwa haka nake so abin bauta ya taimake ki an gama abin bauta ya taimake ki shikenan kana iya tafiya abin bauta ya taimake ki abin bauta ya taimake ki kana iya tafiya to torin ke dade abin bauta ya taimake ki na tafi Abin da mandu take so ta yi a wannan masarauta ba zai taɓa yiwa ba a matsayina na sarkin yaƙi wanda ya bauta ma wannan masarauta wanda yake iya ba da kanshi da rayuwar akan wannan masarauta ba zan taɓa aminta da wannan abin ba sabida wannan abu tun kakanni da kakanni ake yin ba yanzu ba idan ya faru dukkaninmu za mu shiga damuwa ni na san iya gudu ba zai wuce kwarai daki ba ku ko faɗi haka bare ni da nake jiran sarauta kasar nan kaf ba wanda ya cancanci rikon wannan sarautar da ya wuce ne saboda gidanmu ne jininmu ne kuma abu ne da aka yi tun kakanni da kakanni ba zai yiwu a ce mace ta zo ta canza ra'ayi da ka'ida da kuma dokar wannan kasa ba da dokar wannan masarauta abin da ya kamata kawai mu ɗauki mataki tun da wuri kai ni fa na san halin mandu ba abin da ba za ta iya yi ba saboda haka ya zama dole mu ɗauki mataki saboda mandu komai tana iya yi to in har haka ne me zai hana mu je mu same ta gara ga mu ga mata mata sarki ce ba sarkin ce. mu je mu same ta abin bauta ya mai kirki na ta da wani labari na samu labarin akwai wasu 'yan majalisun masarautar nan waɗanda ka tarurruka na siri ba tare da ni na sani suna kulle-kullen cewa wagga ne ba za ta samu wagga sarautar ba to don haka shi na taho mu ɗauki mataki kwakwara in koma za mu yi wajen boka shi ƙara ɗauka mana mataki in ba haka ba saboda suna ƙulle-ƙullen cewa wagga masarauta ke san ba ta da basaraki to kowane lokaci idan mun kai sake idan wagga da bata samu ba to kowa na iya zama sarki masarautar ga don haka shi na to in ba baki shawara mi an matakin da ya kamata mu ɗauka duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amari abin ba ta taimake ki ina tabbatar maka sai ya bakunci lahira kuma ka je kai min bincike ka gane ko waye suke da hannu a ciki zan yi bincike kwakwara ina sauraron ka an gama abin bauta ya taimake ki Don haka zan ta yi kuma zan yi bincike karba mai tsanani abin bauta ya taimake ki duk abin da ake ciki zaki ci an gama gaba da ku abin bauta a taimake ki mun zo gare ki ne saboda muna da labarin abubuwan da suke so su faru a wannan masarautar waɗanda sanin kanki ne mu a matsayinmu na shugabanni na wannan masarautar ba za mu goyi bayan haka ba muna sanar da shirin da kike yi na ta gadi wannan masarautar bayan kin san tsarin wannan masarautar bai zo da haka ba ba za mu goyi bayan haka ba shine dalilin da ya sa muka zo gare ki muna sanin dukkanin abubuwan da kike shiryawa na son yake ta gadi mulkin wannan masarauta abinda ba a taɓa yi ba a shirye muke na kare wannan masarauta ga dukkanin abin da zai iya cuta mata a kowane lokaci